It's a violent crime of kidnapping uh, between Abuja Kaduna Highway, within other major roads in Niger State, and including some other roads in Kaduna, Kogi, and Niger once again. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan CSP Jima Moshut ke nuna wa 'yan jaridu wasu gungun 'yan fashi da makami da kuma suka kware wurin garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa akan hanyar Kaduna zuwa Abuja da majiyoyin Kogi, Niger da Nasarawa. Waɗannan masu satar mutane sun bindige sajan ɗan sanda Shatima Abdullahi a jiya yayin da 'yan sandan suka bindige guda biyar daga cikinsu. Suka kuma kame guda talatin da hudu. 34 kidnappers were arrested from along this region. rundunar 'yan sandan Najeriya ta bani damar tattaunawa da wasu daga cikin waɗannan miyagun mutane. Menene sunanka? Hussein Muhammad. Laifin mai kai? Fashi. Fashi da Makami. Na ganka a cikin kayan soja. Ina ka samu kayan sojoji a jiki? Wannan kayan soja ya zo ne a lokacin da muka tara wasu motoci da sojoji a ciki amma uniform din su yana cikin jaka idan mu sauke jakan kuna yi mu ga uniform sai mu ce mun samu kayan aiki. Ko yanzu ka kashe mutum nawa fashi da makami? Mutum daya a hanyar Lakwaja. Shi me yasa ka cikin wannan aiki na fashi da makami? Ina da iyalai, ina da mata da yara goma wadda ni mutumin ƙauye ne iya noma kuma abubuwan ya gagare ni yadda zan ci da su da yadda zan kula da su kama ga kana cikin kan soja tukun da farko ina ka samu kan sojoji Wala mun je fashi ne mun gaisha cikin mota sharon sai muka dauka muka ce mun samu kan aiki wani aiki fashi da makami na ibrahim suleiman ina ne garin ku zaria me yasa ka shiga cikin wannan hali na fashi da makami tsautsayi ne kawai da ka samu wannan kayan soja wannan kayan soja mun same shi ne a wurin aiki ka kashe mutane su nawa ban taba ba tsautsayi ne kawai da abin nan son zuciya kuma ina da mata daya ina da mata ya guda hudu suna ina suna gida ina ka samu wannan babbar bindiga na saye ta hannun isa bala hanyar sai gashi nawa ka saye ta na saye ta dubu ɗari uku da hamsin. So nawa kana yin fashi? So biyu. Magana gaskiya ba. Tsakani ga Allah. Abdullahi Adamu. Ina ne garinku? Ina Nasarawa. Me ya kai ka cikin yin fashi da makami? Wala tsatsaye ne. Ina ka samu kasuwar sojojin nan? A ah, mota Sharon. Ina ka samu bindiga? a bindiga usain ya kawo mana sau daya kawai daga nan mun dauka mun je mun raba ne da yellow mun sayar ni na ana sai da su a sami naka guda biyu shi yelo ya tafi da nashi ina yelo yake wa Hussein din eh, Hussein usaini na Hussein na ok sau nawa kana fushi da makami so biyu a ina da ina duk hanya nasarawa amma yanzu kana bakin ciki an kama ka ina bakin ciki wallahi ba zan sake ba ka kashe yan sanda su guda nawa guda daya a hanyar lakwaja me maka ya shigo cikin lokacin da muke fashi ne ka dauki bindigan sa ka ka bindigan sa mun karaba me kai da ita shine na ba su Abdullahi su je su ajiye mata sai su kwashe su kuma su je su siyar cin amana a cikin cin amana kazalika rundunar yan sandan ta kuma gabatar da ɗaya daga cikin masu satar mutanen mai suna Isa Adamu da shi kuma ya kware wurin fyaɗe a matan da suka sace Hassan mai na Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya